بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يا مسلمين ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna azumin ramadan goma sha uku hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da hudu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara mana jagora cikin abinda muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma ba za mu kushe ba muna ƙara kira da taimakon marayu duk wanda ya samu halin taimakawa maraya yana taimakon kansa domin randa za a ba shi kyakkyawan sakamako shi zai fi kowa murna zai ce da ma na sani da na ta bayarwa saboda manzo Allah ya ce kun fi son dukiyarku ma'ana kun fi son dukiyar magada akan dukiyar ku. annabi ya gaya wa sahabbai cewa kun fi son dukiyar magadanku akan dukiyar ku. sai sahabbai suka ce ya rasu da kowanne daga cikinmu ya rasu da ai ya fi son dukiyarsa akan dukiyar magada sai annabi ce to dukiyanku shine wanda kuka yi sadaka da shi kuka ci kuka yi sutura shi ne naku dukiyar magada shi ne wanda kuke ɓoyewa kuke tattali kuke ajiyewa kuke gina. sai wanda Allah ya taimake shi da magada na kirki bayan ya koma ga Allah ake samu, wanda suke tunani cewa mahaifinsu ya cancanci a yi mishi wani abu cikin abin da ya bar wasu a wannan ƙasa tamu najeriya akwai wanda mai dukiya ne mai yawa wanda in ka wannan hadisi da annabi ce kun fi son dukiya magada akan dukiyar ku gane yadda yake wannan bawan Allah mai hali ne da ya mutu sai aka raba wa ‘ya'yansa gado bayan an raba gado sai wani abokinsa a attajiri sai ya ce ai ina bin sa dukiya ina bin sa kuɗi kaza dama kuma kafin a raba gado sai an yi cigiya domin a cire bashi sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ghayra mudar kenan kafin a raba gado sai an cire wasiya in wasiya bai wuce wanta ɗaya bisa uku na dukiya ba a baya yan uwanka da ba sa gadinka a musu kaza a musu kaza ba shi da ake bi a biya sauran araba magada to yanzu ba a cire bashi ba sai aka raba gado sai daga baya ya bayyana cewa ana bin sa kuɗi kuma wanda ya zai ce na bin kuɗin nan dukkaninsu 'ya'yan ba sa shakka ba sa musu cewa wannan ba zai yi baban mu karya ba abokinsa ne kuma ma ya ji baban namu dukiya to yanzu sai aka ce to tun da riga raba to kowa ya kawo wani abu sai a raba sai a biya wannan bashi na'am duk wanda aka ce to ya kawo sai ce a to sai na yi shawara alhalin dukiyan waye ne ma uban uban ne ko duk wanda aka je sai a so mace to ai kaga abu dai har ya kai wurin rabon gado a gaban alƙali aka ce to yanzu ya za yi sai ɗan na ƙarshe ƙarami sai ce ni na yadda a cire kuɗin kuɗin ya kai naira miliyan hamsin ni na yadda a cire daga abin da na gada gaba ɗaya a biya wa babba bashi saboda haka sai alƙali ya ce to shi kenan kai ka yi ce wala na amince saboda an karanta hadisi mamaci ba zai kwanta a kabarinsa lafiya ba sai an biya mishi ba shi ya ni na da dace saboda aka mai wannan kuɗin mai bin bashi da ya tsaya ya kalli ƴaƴan ya kalli yaron ya kalli komai sai ce alƙali ya ce bashin da aka ce ina bin sa aka cire a dukiyar wannan yaro na karɓa miliyan hamsin na sake ƙara miliyan hamsin a kai ya zama miliyan ɗari na ba yaro kuma sannan daga yanzu na ɗauki yaron ya zama darakta a cikin kamfani na na gane mai tausayin ubansa ni ma ko Allah zai sa Allah ya tausaya min cikin ƴaƴana a samu irinsa lokacin da ba ni nan za a biya min gado a samu mai tausayi na yanzu ga dukiyar shi ya tara amma a biya mishi bashi sun soma mishi kishi ƴaƴansa da yarda shi ya sa in ka mutu kabar abubuwa guda uku to ka yi nasara in ban da su duk abin da ka tuna kabari, duk labari labarin ma ta ibnu adam in kafa amaluhu illa min talas in dan adam ya mutu aikinsa ya yanke gaba daya sai guda uku in ya bar guda uku ya tafi kabari to ya gode wa Allah illa min sadaqatin jariya ya mutu ya bar sadaka ne gudana ya gina masallaci kamar wannan kullum mun zo sai mun ce Allah ya jikan Allah ya Baba Dogo amin Allah ya jikan Allah ya da Gire amin wanda bai wuce kwana uku ba ya bar duniya ya bar masallaci ka ta fara da sauran wanda suka yi irin wannan ayyuka ko ka dasa itaciya ko ka tona ruwa ana shan ruwa na boho ko hanya ka yi wa mutane duk irin wannan lada ne da ba shamaki kana mutuwa wannan aiki in ana amfani da shi yana samun ku har cikin kabari aw ilmin ta bi ko mutum ya bar ilimi da ake amfana da shi muna karanta tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yau ya bar duniya sama da shekara 30 saboda haka duk abin da aka yi na ilimi na karantawa da ba yana samun lada kullum da mun sa kasar sai mu ji Sheikh Jafar Mahmud ada Allahu ya mutu shekara goma sha amma na jin sa irin wannan wa'azin yana samun lada kwana kwanan nan mun rasa Sheikh Abubakar Giro a zongo Allah ya gafarta masa mun rasa Sheikh Ibrahim Bawa shinkafa mun rasa Imam Abubakar Ikara yanzu kake ganin ɗansa ya zo mana ziyara tun daga Ikara ya taso don ya zo saboda ya san mu a menan mahaifinsa shi ne mataimakin shugaban kungiya na ƙasa kafin in ɗauki wannan kujera sannan daga baya Allah ya sa na zama shugaban kungiya Allah ya gafarta wa shugaban kungiya ina ganin ɗansa dole ya shigo da zai zo gidana daga ikara ya taso ba abin da na fara da ce Allah shi jikan imam ikara to irin wannan dare zai sami lada har cikin kabarin saboda ɗansa ya yi zumunci dalilin da ya sa yaron ya zo mana nan menene dalilin alaƙar mu da uban yau ban bai da rai saboda haka kenan irin abin da za ka bari kenan a tuna da kai awwalan salihin yad'ulahu bil maghfira ko da na kwarai da ka bari yake maka addu'a da an gan shi sai a maka addu'a to irin wannan kai ku yi kan kurowa shi yasa yana ce ga taimakon maraya yi gaggawa ɗauka ka bayar abin da ke ajiyonka ka saka ka ce ga shi fi sabilillahi Allah ya saka wa duk wanda suke bada taimako saboda Allah amin Ta zuwa ni bawan Allah Dr. Bala Bello Deputy Governor na Central Bank ya sanya mana naira dubu ɗari biyar a kan mai Allah ya saka masa alkhairi saboda haka bayan ya sa a wannan kwamiti na jihar Adamawa ya sanya kuma a kwamiti har yanzu irin sa dubu ɗari biyar a kan marayu na Abuja to Allah ya saka masa alkhairi duk wanda ke taimako irin wannan muna fatan Allah ya ƙara taimakon su ‘Yan kuma musulmai muna tun no. surar da ke ba mu tarihi da da'awa na annabi nuhu alaihi salam manzo na farko rasulullah wanda ya fara zuwa ya yi wa'azi yi da'awa ya yi karantarwa ya karantar da mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi me yake gaya wa mutane yana ce ya ku mutane na ni din nan mai gargaɗi ne Allah madaukakin sarki ya turo ni don yi muku gargaɗi don yi muku wa'azi ku kaɗaita Allah shi kaɗai a wurin bauta kada ku sanya mishi kishiya saboda haka na zo ne in muku wa'azi Allah madaukakin sarki ya gwada mana إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبله أن يأتيهم عذاب نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ألا يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه يوما يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى idan kun yi wa Allah da'a kun yi biyayya da Allah in ji annabi Nuhu to ga abin da shi kuma Allah zai muku in kun yi bauta wa Allah kun kadaita shi ya na kun min zunubi. Allah zai gabata muku min zunubi. na daga zunubanku jiya muka soma bayanin kan min wasu malamai suka ce kaɗan daga cikin zunubanku? ku ma'anarsa min daga zunubin ku da kuka aikata kafin ku musulunta shi ne muka karanta aya cewa duk wanda ya musulunta Allah ya ce ga yawa kafirai in yanta hoyo ku farla ma kullil ladhi كفروا إن ينتهوا يغفر saboda haka ga yawa kafirai in sun tuba za a gafarta musu abin da suka aikata lokacin jahiliya lokacin da suka yi kafirci shikenan suna cewa sun musulunta to shikenan yanzu kuma laifin da ka aikata kowane irin laifi ne Allah madaukakin sarki yana gafarta maka in ka mutu ka koma zuwa ga Allah kana musulmi amma da sharɗin baka shirka da Allah wanda duk yake shirka da Allah yana sanyawa Allah kishiya sai ya mutu yana haka to Allah baya mishi gafara don Qur'ani ya ce menene Allah ramma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara da daura hada shi da wani ana mishi shirka har ka mutu kana shirka baka tuba ba to in ka tashi gaban Allah ran lahira ka ce Allah na tuba sai a ce is too late to cry when the head is cut off na ba ka ban tuba وليست التوبة للذين يعملون السيئات للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أخو جماعة كسرى وليست التوبة lillazina ya'maluna sayyi'at ba tuba bace ta kwarai ba karɓaɓɓen tuba bane ga wanda yake aikata mummunan aiki yana sabawa Allah yana shirka yana abin da ya ga dama tata idza habara ahadahum al-maut har sai lokacin da ɗayan su mutuwa ya zo mishi qala inni tubtu al da ya ga mutuwa sai su ya Allah na tuba Allah ya ce ina a sai akwai lokacin da in ka tuba Allah ba zai karba ba shine lokacin da kake magagin mutuwa ka san ranar ba kwana a duniya sai ka ce ka tuba Allah ba zai karba wannan tuba walal ladina yamutuna hum kuffar ko wanda suke mutuwa suna kafirai idza tabu fil akhirah in sun tuba a yayin kiyama Allah zai ce ba wani tuba ba kenan ka tuba kafin mutuwa ya zo maka idan sai da kaga mutuwa ka na tuba Allah ya ina kun ga fir'auna ai ko fir'auna ya yi tsaya hmm. ya ce shi Allah ne ya ce ma alamtu lakum min ilahin ghayr wa qala fir'aunu ya ayyuha al-mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace a wani turawa ma yace ana rabbukum al-a'la fa qala ana rabbukum al-a'la yace ni ubangijin kuma fi daukaka to amma duk da ya gama wannan tsiyar tashi ya kama al'ummar musulmi ya azabtar da su wanda suka yi imani da annabi Musa amma da ya zo lokacin da zai halaka saboda annabi Musa ya yi addu'a duk ƙetan da fir'auna ya ringa yi da tsayar da ya yi sai ce ya Allah innaka ta fir'auna wa qala musa وقال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون yu'minu hatta yarau al'azab al-alim kun san addu'an annabawa kamar idan annabi ya addu'a Allah yana karba shi yasa manzo Allah ya ce shi addu'arsa sai ya ya roki Allah ya zamanto ceton al'ummarsa a yinin tashin kiyama na'am ran da kowa ke cikin tashin hankali Allah ya yi fushi fushin da bai taba yi ba to a lokacin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi zai sunkuya ya yi sujjada ya roki Allah ceton al'umma wannan a wannan rana Allah zai ce daga kanka saltuqa roƙa za a baka ka nemi ceto za a baka ceto addu'ar manzon Allah ya roki Allah shi yasa manzon Allah ya ce to duk kuma mutumin da aka yi kiran sallah ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar كما تفشي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كما تفعل لا دنا فدي كنا فدي هل سيد لا دنا جمع لا إله إلا الله كيما النبي صلى الله عليه أنت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعص مقام محمود الذي وعدته wannan matsayi annabi ya ce duk wanda ya roƙa min wannan matsayi wanda mutum ɗaya tak za a bawa duk duniya kuma ni ne Allah ya ce zai bawa Allah ya ce zai bani amma duk da aka ko roƙa ni garanti ne Allah zai ba mu Allah amma annabi ya ce ko roƙi wannan matsayin Allah ya ba mu Allah duk mutumin da ya karanta wannan a yayin kiran sallah sai manzo Allah ya ce to kai kuma ka cancanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cece karanta shan biya kuma addu'ar da za ka yi tsakanin kiran sallah kafin a tada ikama duk abin da ka roƙa wurin ana kyautata zaton Allah zai ansa mashi saboda lokaci ne da Allah yake karban addu'a to addu'a manzon Allah sai ya roƙa a sanya shi cikin ainihin wato roƙon Allah ya tabbatar mishi da wannan abin da ya tabbatar zai bashi amma sauran annabawa waɗansu sun yi addu'ar ta zaton a nan duniya karɓaɓɓiya da Allah ya ce addu'arsa garanti karɓaɓɓiya ce annabi nuhu da muke muke magana akan sa da abin ya dame ta ɓaci mishi ya yi shekara dubu da ɗari shekara dubu shekara hamsin ne babu ya yi wa'azi duk hikimansa ya ƙare sai Allah ya ce mishi ya kai nuhu karka damu iya wanda za su imani nan shikenan iya ne imani ba wanda zai saura Allah ce ba sauran wanda zai yi imani nuhu karka wahala kanka. Illa man qada man sai dai wanda ya ga imani. Fala tabta isbi ma kanu yafalu. Ya garkai bakin ciki da abin da suke aikatawa karka da. Imanin su babu Sai ce ya Allah to tunda ba za su yi imani ba. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا الله كرك بطاكي تك نكافري الدنيا دك على كاس الله كشف دك إنك إن تذرهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ya Allah da na gane cewa ba sauran mai imani innaka in tazarhu in ka bar wayannan mutane suka rayuwa bayan kasa babu abin da za su in sun tashi haihuwa ma za su haifi kafiri ne faji to me amfani rayuwarsu Allah ba amfani duka su sai Allah ya karbi addu'an annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda za mu zo mu gani kaga addu'arsa karɓaɓɓiya ce Allah ya karɓa to annabi Musa alayhi salam shi ma sai ya yi irin wannan addu'a da Fir'auna ya yake ta yayi abin da yi gabaki daya sai annabi Musa ya ce ya Allah ina roƙonka innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa qala fir'aun wa qala Musa wa Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa hayati dunya yace rabbana ya ubangiji mu sai yake wa dan uwansa daga haruna daga hannun mai addu'a tun da fir'auna yanzu gaba daya ya azazzala mana wa'anda suka yi imani da mu ne ma yake halaka su shi ya kawo yan sihiri shi ya kawo yan boka suka zo don su taya shi yaƙi da mu da aka zo wurin gwamzawa yan bokan nan yan sihirin nan suka gane annabi Musa ba da sihiri ya zo ba da mu'jiza ya gaba daya فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين مسك سوى قالوا آمنا برب العالمين وانين سكا إيمان رب موسى وهارون saboda aka fir'auna shi kawo zuwa gwamza a yi fito na fito aka gwamza yan sihiri suka sake igiyoyinsu igiya ya zama maciji annabi musa ya sake sandansa sai ga sanda ta zama to kwatuwar macijiya tana bi tana cinye macizan ƙanana tana haɗe su tana haɗe su sai yan boka da yan sihiri su gane kai in dai ɗan sihiri ne wannan a ƙasar nan sai da aka zaɓo tatattun yan sihiri wanda sun goge wurin kafurci ba wani a su, sun gane wannan nashi ba sihiri ba ne nashi miracle ne mojiza ne sai suka ce kai qalu amanna da rabbil alami mun yi imani da ubangijin talibai annabi Musa ka saurara mun yi imani da ubangijinta sai Firauna ya dauka cewa da ya ce shi ne ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku madaukaki sai ya dauka ai suna nufin shi suka yi imani da su suka ce kai Fir'auna ubangijin da muka yi imani da shi ne rabbi Musa wa Harun shi ne ubangijin annabi Musa da Haru. sai ke kai ku saurara kafin fa a zo a yi wannan gauzawa sai da muka zauna da ku sai da muka tattauna kuka ce mini a inna lana la yin kunna a inna lana la ajran kunna na hannun ghalibin Ko kuka ce mini idan kuka ci nasara shin kuna da wani irin mukami da za a baku yanzu za a gwabza za a je fagen siyasa za a yi mukabala tsakaninku da annabi Musa ni na nemo ku na kawo ku kuka ce to in mun ci nasara ya za a yi ce a ah, in an ci nasara ai innakum la min al muqarrabi ku ne makusanta na ala na'am wa innakum ila la min al muqarrabi sai ai ku ne cikin manya manyan makusanta a cikin ku za a samu wazirai ministoci a cikin ku za a yi chief of staff a cikin ku za a yi minista na tsaro a cikin ku za a yi minista na kasuwanci a cikin ku mai advisor mai kaza mai bani shawara kaza mai kaza mai kaza suka ce yawa don ba za mu yi aikin maza ba to yanzu sun da za a yi wannan amma da aka je aka gauza sai aka rinjaye su sai suka gane cewa kai wannan ba ɗan sihiri ba ne wannan mu'jiza ce wannan ɗan sako ne na Allah sai suka ce ya garauna ka gane cewa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin talikai ba fa kai fir'auna ba rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da haruna sai fir'auna ya kafa ce a amantu bihi amantu bihi qabla an anzala lakum yanzu za ku yi imani da shi tun ban ba ku izini ba ya dauka imani sai an ba da izini ai imani ba a izini wa yake ba da izinin imani Allah idan Allah ya hudu la kabiru huwa alladhi allamakum sihr kan aure daure ce innahu babban ku ne wanda ya koya muku sihiri kuka je kuka hada baki da shi ya ba ku kananan sihiri ya rike babba don ku zo ku yaudare ni ya manta annabi Musa bai taba gama da su ba Shi ne ya bi ɗauyuka gaba ɗaya ya zaɓo tatattun 'yan sihiri ya kawo su amma kuma yanzu yana cewa innahu la kabirukum alladhi allamakum as-sir sai ke to amma tun da haka ne wala sawfa ta'lamu fa law qaddanna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallimannakum fi juru'in nakhil yace wallahi zan muku wani irin ukuba wani irin punishment zan muku zan kama ku in yanke hannayenku in yanke kafafunku sabani in na yanke hannun dama sai yi ke kafa hagu ba ma kawai zan bar ku haka ba sai na yi crucify din in tsire ku a jikin itacen dabino duk tsire ku duk tsire ku in kashe ku gaba da da kun ce ba za ku bi ni ba annabi Musa za ku bi to ku ga mu da ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي za ku gane da ni da ubangijin Musa wane ne azabar sai fi tsanani kuma yake wanzuwa za ku gane waye ne hukuma babba qalu lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi suka ce kai a saurara wallahi lan nusiraka ba za mu zabe ka ba eh? alama ja'ana min alama ja'ana min al-bayyinati wallazi ka wallahi ba za mu zaɓe ka ba kan abin da muka gani mu riga mun gane abin da ya riga ya zo mana ya bayyana mana wannan annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne da haka muke da shi da haka ba za mu zaɓe ka ba duk abin da za ka aikata ta yi lati ba ka aikata ba fa ma an tafa je ka yi abin da za ka yi in kashe mu za ka yi ka kashe mu إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كجانا فرعون الدنيا نبا نكاري واني saboda haka mun yadda ka kashe mu in ta kashe mu mu koma zuwa wannan Allah mu je aljanna amanna bi rabbina ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السر saboda haka mu muna neman Allah ne ya gafarta mana da irin abin da ka tilasta mu muka zo muka yi muƙabala muka yi fito na fito da annabin Allah abin da muka je muka yi nan Allah muke roƙo ma ya gafarta mana domin kai ka tilasta mana mu zo mu yi jari in jaka da annabin Allah saboda haka shi ya kawo su amma yanzu Allah ya sanya musu imani yanzu duk sun musulunta hmm. kuma abin da yake zai musu yanzu yana shirin ya musu sai Allah ya ce wa annabi Musa da kai da jama'arka tun daga abin da yake yi ko yi hijira ko fita to kafin a kai ga wannan shine annabi Musa sai ya addu'a addu'ar da Allah ya karba yace ya Allah kai dan uwana Haruna daga hannu mai addu'a ya daga hannu ya Allah kai ne ka ba wa Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa ya Allah kai ne ka ba su kawa a nan duniya ka ba su dukiya ka ba su mulki ka ba su kayan jin daɗi a nan duniya ya Allah ba kowa ya ba su ka ba su ya Allah gashi ka ba su dukiya ka ba su mulki ka ba su komai amma gashi da dukiyar suna barda mutane hanyar ka ya amwalihim wa shidid ala qulubihim ya Allah na roƙo ka dukiyar nasu ka shafe ta bayan kasa sannan kuma ka ɗaure zuciyar fir'auna da mutanensa fala yu'minu fala yu'minu hatta yarawul azab alladhi kada su yi imani sai sun ga azaba mai radadi saboda haka ya Allah ina roƙonka kare fir'auna yayi imani kada ya ci bulus ma'ana yanzu ya wahal da mu ya yi abin da ya yi sannan kuma zai ce ya musulunta ya Allah muna roƙon ka kada fir'auna ya musulunta annabi Musa ya roƙi wannan dan sai yana cewa amin sai Allah ya ce musu ne qala qad ujibat da'watukuma sai ya fastaqima wa la tattabi'a sabila alladhina la saboda haka Allah yake ce ku daidaita ku tsaya ku tsaya ku tsaya a hanyar Allah addu'ar da kai Allah ya ce mun karba Allah ya karba addu'a yanzu Firauna annabi Musa ya roki addu'a Allah ka ansa Allah ka yi kaza dan uwansa annabi Haruna yana amin amin sai Allah ya ce to mun ansa addu'a amma ijabar addu'a malamai suka ce bai sauka ba daga ran da aka addu'a sai bayan shekara arba'in na'am yanzu Allah ya ce ya amsa amma bai ga waƙiƙin abin ya faru sai bayan shekara arba'in kai jiya je ka soma addu'a yi jiya yi yau ko shekaran jiya da jiya ka ce ko, oh, ni dai har yanzu Allah bai amsa addu'a ga annabin Allah ya yi addu'an Allah ya ce ya amsa amma sai bayan shekara nawa arba'in wasu malamai suka ce kun san dalilin da yasa aka jinkirta ba a halaka fir'auna ba duk da annabi Musa ya yi addu'a kansa kun san dalili saboda fir'auna na da'a da biyayya ga uwarsa Allah sai ya ci albarkacin uwa ga annabin Allah ya yi addu'a kansa amma saboda yana tare da uwarsa tana raye yana matana mishi addu'a sai Allah ya jinkirta mishi dan bashi lokaci ka san annabi ya ce kowane zunubi dan adam yake aikatawa kowanne idan kai Allah in ya ga dama yakan jinkirta masu yi yinin kiyama in ka ce ya kama ka amma akwai laifi ɗaya tak da Allah ya ce ba zan iya haƙuri sai an je lahira ba tun a nan duniya zan saka wanne ne saɓawa mai duk wanda ya ci zarafin iyayensa duk wanda ya walakanta iyayensa duk wanda ya wani iyayensa rashin ɗa'a to Allah baya iya hakuri ya jinkirta miji sai an je lahira tun anan duniya Allah zai kama shi wallahi kullum wani kisa na karanta muku na saboda na gani wani tsohon soja duka yake kosa in yadda keta yadda keta yadda keta sai ta fito a ce wani ya kace wallahi babu abin da ya ya da ketan amma har yanzu soyayya irin na uwa bai yasa ba sai ta riga shi mutuwa bayan ta mutu ko shekara ɗaya ba yi ba sai ya koma sai ya zama to traffic a kan hanya ba wanda ya sa shi a sai ya haukace ba sani in yi haka ya tsaya motoci na zuwa in yi kira wannan moto sai kira wannan sai motoci su hau aka ringa karawa kuma gashi ya sa yanufin soja tsohon soja ne da kayan soja sai fito kan hanya gashi ya yi dress hada da ɗan sanda ƙarami da ya zo ya tsaya sai ya ɗauka mai hankali sai zo zo zo zo wannan ma sai ya zo sai kaga kaga uwa ko kafin nan sai gaba ɗaya kuma sai cire ma rigar sai ya koma kwatani ruwan da yake layi kuke wucewa a cikin kwata ko san kwata shi yake ɗiba yake sha ƙarshe a kwatanin ya mutu uwa ba sauwa wallahi duk wanda yake da iyaye suna raye baya kyautata musu ko yana walakanta su wallahi ya koma ya je kama kafan su ya nemi dama. saboda shi abinda Allah ya ce ita uwa ko uba ba sai sun karanta falangi da nasu da ayatul kursi da kul huwallahu sama addu'a ba a'a su da sun ce Allah ya albarka sai Allah ya ce ba a bukatar kul huwa ba a bukatar falaki ba a bukatar nasu albarkan ya ce kuma da sun ce Allah wani rai ba sun ce Allah tsine ba ba su bukatar cewa Allah tsine ma fushi kawai sun yi sai Allah ya fushi yadda kawai in sun yadda sai Allah yadda iyaye ke kana wasa da iyaye ka je ka rarrashe su ka nemi yadda su ga fir'auna dubi kafircinsa amma sai da Allah ya sassauta mishi ba a halaka shi ba Allah ya ce annabi Musa addu'a ka ta karbi amma sai bayan shekara arba'in ya sauko lokacin da abin zai faru fir'auna sai ya samu labari annabi Musa ya fita da jama'a da suka yi imani sun bar gari sun kama hanya sai Fir'auna shi ma sai kama hanya ya bi suna sauri suna tafiya sai mutane da ke tare da annabi Musa suka ce ga fa Fir'auna da jama'a sa kala ashabu Musa inna la mudrakun alamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun lokacin da kungiyoyin guda biyu suka ga juna ga annabi Musa da jama'arsa an zo bakin kogi an zo bakin Red Sea bakin teku ba kogi ba ne ƙarami kowa ya san teku ba ka da iyaka ga shi sun zo da gudu ga abokin gaba a bayansu zai kama su sun zo gaba ga teku gaba kura bayan su yaƙi yi ba hausa suna juyawa ga firauna sun biyo da za a gudu ga teku ma tara aljama'ani qala asabu musa inna la mudraku Saban annabi musa suka shi kenan ya annabin Allah an riske mu yau kan an kama mu yau kan tamu ta kare annabi musa me yace qala kalla ya ya inna ma'i rabbi sahani qala kalla yace wasu ina ina wane shi inna ma'i rabbi sayahdi kalla ina rantsewa da Allah Allah madaukakin sarki ba zai bari wannan kafiri ya ci nasara kan ba Allah zai nuna mana zai ba mu mafita sai Allah ya yi wahayi ga annabi Musa annabi bin ya sa wahayna ila Musa alidrin bi asaka al-bahr ne faru فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله سي وهي ga annabi Musa cewa dauki sandan nan taka ya kai Musa sandan nan da ka sake ta zama to macijiya har wayannan sabon su kai imani da kai mu'jiza ce to yanzu da kike ku da shi yana daukar sandan sai ya bugi teku yana daukar teku sai ga teku ta kekkece har gida goma sha ta yi hanya hanya tsakanin kowane hanya ga ruwa hanya ga ruwa sai Allah ya ce wa Annabi Musa da jama'arsa ku shiga sai suka shiga sai ga hanya tiryan tiryan suna shiga suna shiga sun kusa fita ga fir'auna kuma ya zo sai aka kyale ruwan kofa na buɗe ga hanyoyi sai ya zaton hanya ce mai kullewa hanya ce mai tsira bai san addu'an annabi musa ba ce yau za ta cika yana sa kai yana shiga annabi musa da jama'a sun gama fita shi ko ya zo tsakiya sai Allah ya ce ruwan dama bai wa Allah ce haɗe ya ke ruwa haɗe haɗe haɗe sai ta haɗe ruwa na haɗewa sai fir'auna sai kamfaci ruwa a bakinsa yana kamfatar ruwa sai ce mai ana ramba hatta idza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il sai wata magana wa ana min musulmi? sai aka ba shi amsa ne Allah ya ce wa qad asayta qablu wa kunta min المفسدين من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية fir'auna فرعون نازوا ruwa an sako shi sai ga ya kamfaci ruwa ba yana kamfata ruwa sai ce amantu yau ya gane zai mutu hmm. annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il na shaida ba abin bauta da gaskiya sai abin da bani isra'ila suke bauta ma'ana annabi musa da jama'ansa yau bautan abin da suke shi ne gaskiya don mutanensa ba su gane wace kai ku saurara wa ana minal muslimin ni fir'auna yau na musulunta Allah yau na musulunta ya Allah yau ka shaida ni musulmi ne sai Allah ya ce ya fir'auna istole tukra da ya fi ba mu son musuluncin ka yanzu yanzu ne zaka musulunci ya kai fir'auna ka zama cikin masu barna ka ce kai Allah ne ka ce kai ne mafi daukaka al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin Allah ya ce ba mu son don haka fal yawma nunajjika bi fal yawma nunajji yuhyika bibadalika litakuna liman khalfaka ya zo mu bude baki zai na imani sai sai ainihin wato malaika sai buge baki sai danne shi sai mutu shikenan an ga yana mutuwa a teku da sauran wanda suka bi shi wasu kuma sun koma ba da suka ga abin da ya faru sun tsira sai Allah ya ce to me cewa Allah yau Allah ya mutu Allah na mutuwa Allah mutuwa falyawma nunajjika bi ta litakuna liman kalfaka aya a yau za mu tsayar da kai da gangan jikinka don ka zama aya ga yan baya sai aka tsayar da gawan aura hmm. aka fidda shi wanda suke zato shi ne ko ba shi ba sai shi nan sun gan shi shi nan ya mutu sun gane yau wannan ba Allah ba kuma Allah sai ya tsare gawan tun daga wancan zamani har zuwa yanzu gawan yana nan a cikin gidan Nijar ina nan a Masar Egypt ga ustaz mun taba zuwa wani lokaci muka je ziyara amma ba zuwa ganin ganin wani ke mu ziyara kasan mun je ne ina ji za mu wuce makare ko hmm. sai muka je aka ce ga museum muka shiga aka nuna mana wannan shine fir'auna nace wannan shine fir'auna fir'auna Allah shi ne maka haka na Allah shi ne maka nace ustaz ne kace shi ma Allah shi ne saboda ne dama in ka ga irin wannan ya zama to aya saboda haka kenan akwai lokacin da zaka ce ya Allah na tuba mahalla shahid shine in ka tuba a lokacin da ba a karban tuba shine irin wannan lokaci da mutuwa ya zama dan ka ce Allah na tuba Allah bai to shi annabi Nuhu alaihi salam ya zo ne don ya gaya wa mutanensa ya gafir lakum min dhunubikum ya gafir idan kun yi imani kun yarda da Allah ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku daga zunubanku min din nan ko dai zama zunuban da kuka aikata kafin zuwan addinin musulunci ko kuma bayan kun musulunta zunuban gaba da Allah zai gafarta muku amma ban da hakki na mutane kamar da muka bayani jiya hakkin dan adam Allah baya ya sai ka je ka biya shi hakkinsa in ba haka ba kun ga da me za a biya aiko hmm. da sallah da azumi da zakar da shi za a Allah ka kiyashe mu saboda haka zurbi babban su'umin abu ne ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi Allah yana karɓan tuban bawa a kowane lokaci in ka tuba zuwa ga Allah Allah yana gafarta maka duk girman zunubi ku duba ku ga manzon Allah tsara da mijin Allah tabbata ga shi Allah ya gafarta mishi zunubin da yayi da wanda zai yi nan gaba سيد الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزيف أروف ليظهر لك الله ما تقدر من ذنبك وما تأخر سنم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فمدك الله يتي سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya maka fata ya maka budi an ci garin maka budi mai girma budi mabayyani Allah ya haka ne don ya gafarta maka zunubinka da kai ya gabata da wanda ma baka yi ba sai nan gaba za ka aikata don an gafarta maka amma duk da haka manzo Allah in ya zauna a majalis sai an ji shi yana cewa astaghfirullah astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa ayyukum atubu rabbi gafirli wa tub alayya Allah ka gafarta mu sabai suka ce mukan kirga annabi a zama guda yana istighfari so 70 a wani ruwaya yake yi so 100 wanda bai da laifi ko daya to yaya ni yaya kai yaya mu ya kamata kowane lokaci mu zama cikin ne istighfar in ka tuba ka gyara sai Allah ya gafarta maka cikin magabata al'ummar da ta gabata su idan mutum ya yi laifi wani lokaci tun ana duniya ake nuna mashi mai laifi ne shi in ya yi aikin alheri ana so a karba tun a duniya a ake ci an karbi addu'ar nashi ba ka gani ba ƴaƴan annabi adam lokacin da suka gabatar da sadaka استربا قربانا فتقبل فتقبل إذ عليهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك يا إن دقيقة تشكين سؤال الله كأي الدعاء ko sadakarsa cikin 'ya'yan annabi adam amma ɗayan ba a karɓi nashi ba an ce sun kawo sadaka wannan sai kawo rago mai kima mai mai wannan kuma ya kawo ɗan ƙanƙanin ko abin nan kamar acca ko gashi na ɗan ƙanƙani yana ji yana ganin sai ka za ka ɗauki rago wanda ya nuna Allah ya karɓi sadakan wannan daga nan sai da kuma ya shiga cikin zuciyarsa qala la aqtulanna yace sai na kashe ta. daga nan aka fara sanin kisa a duniya qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin yace me yasa zaka kashe ni me yasa zaka yi hasada da ni inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah da aka ce mu kawo sadaka kai ka tashi ka kawo ɗan abu gangani ni ko na kawo mai kima sai Allah ya karba saboda haka sai kenan kaga cikin magabata su akwai abin da in kayi a fili ake karba akwai wanda kuma shi wani mutum ne cikin magabata na bani Isra'il kifin bin bani Isra'il wanda baya kunyan wa Allah mazinaci baya ma kunyan zina sai wata mata ta zo neman taimako wurinsa ya ce ba zai taimake ta ba sai ya yi zina da ita ta ce ba za ta taimake ni ba sai ta yi zina ita ko ga yunwa ga wahala sai ya cire dinari sittin sai ya bata in kin yadda bismillah ta ce ta yadda saboda yunwa ya shiga ɗaki da ita ya kulle kofa ya kulle windo ya ta san mata zai yi zina sai ya ga jikinta na rawa yana rawa sai ce ke bai wa Allah kuɗi fana kuɗi na biya ta ce ba maganan kuɗin nake ba yau za ka aikata wani abu da ni tun da na zo duniya ban taɓa aikatawa ba babu abin da yasa zan yi sai yunwa da talauci da wahala sai ce to me yasa kirawar jiki tace wallahi tsoron Allah ka rufe duk kofofin nan amma ga wani kofa sama baka rufe ba yake a rufe yake tace kofa Allah na kallon tana ga mishi wannan sai ji jikinsa shi ma ya kama da aka ce Allah na kallon ta ta abudullahi ka annaka tarahu fa illam takun na fa innahu yaraka tana gaya musu wannan sai ya ji jikinsa na rawa ce wa Allah yanzu tsoron Allah ya sa ki wata wani wallahi ya ce ya ke wa Allah na fasa zina kuma dinari sittin na bar kuma ya Allah na tuba ba zan ƙara wannan zina ba yana sa kayansa ta fita da ziyarar da sittin ya koma gida ya kwanta yana cikin tashin hankali kafin garewa ya Allah ya tafi rayuwarsa ya mutu washe gari sai Allah ya sa mala'iku su rubuta mugan gidansa a rubuce cewa Allah ya tafi tuban kiflu wa a min ahli janna Allah ya sanya cikin aljanna gashi a rubuce ba kai saka musu kowa garin ya san mazinaci ne cacce lalatacce amma ga mala'iku su rubuta cewa ɗan aljanna ba wanda sai kare ta aka ce garin yaya ya kace tuba yayi tsakanin tubansa da mutuwansa awa ɗaya tak shi ba wai ya san zai mutu ba ba ya ga mala'ika mutuwa ba da lokacin yake tuba a ya tuba da ƙarfinsa da lafiyarsa yana da ikon yayi zinan sai ya haƙura ne manzo Allah ce cikin mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa a rashin tashin kiyama akwai radulun da aka imra'a zatu masabin bil jamadin fa qala inni akhafullah mutumin da wata mata kyakkyawa mai daraja ta kira shi tace zo kai zina da ni yana da ikon zinan sai ce inni akhafullah ni na tsoron Allah sai fasa Allah zai mishi inuwa da inuwa a shi da tashin kiyama saboda haka wannan bawan Allah sai ya fasa zinan sai ga abin da Allah ya ce. har yanzu cikin magabata hadisin manzon Allah ya inganta cewa akwai wani bawan Allah da ya ji tsoron gamuwarsa da ubangiji ya san yana zunubi zunubinsa na da yawa sai ya tara 'ya'ya sai ce ya ko ƴaƴana. ni fa yanzu ka kanna da Allah laifin nake wa Allah ina tsoron gamuwa da Allah laifin ya yi girma idan na mutu ku tattara gawa na. ku ƙora tokan ku kasa kashi uku kashi ɗaya ku sake a iska kashi ɗaya ku kai teku kashi ɗaya ku binne ishe wasiya ne na baro suka ce to shi kenan baba yana mutuwa sai 'ya'yan suka yi haka suka ƙona shi irin yadda indiya ke yi suka ɗauki rabin toka suka sa a teku rabi suka binne rabi kuma suka sa iska ya sheke shi suna gamawa sai Allah ya ce wa mala'iku su tattaro halittarsa gaba daya sai aka tattaro shi sai Allah ya ce a busa musu rai sai gashi ya tashi gaban Allah sai Allah ya ce to ga ka gaban mu sai ce ya Allah abinda nake tsoro ke sai Allah ya ce to je ka aljanna na ga ka Allah wani ya ce a to mu ma shi da nan sai mu a ba a shari'a wannan shari'a musulunci cikin al'umma da suka gabaci wannan al'umma saboda haka wannan yake nuna maka tsoron Allah ya sa Allah ya sa ya san tsoron Allah yake ji har ya kai shi ga yin haka Allah ya ce to saboda tsoron na nake bi to shi kenan an gafarta maka har yanzu kissa na ƙarshe shine wani bawan Allah da abokinsa in ya yi zunubi sai abokin ya ce ka ji tsoron Allah sai wannan ya ce kalli ni wa rabbi kyale ni da ubangiji na ai ba kai ne Allah ba kai ne da gafarta zunubi ya ki da zunubin abokin karshe zai ce wallahi Allah ba zai gafarta maka tun da dai gashi ka kasa tuba kullum sai saba wa Allah manzo Allah ce sai duk suka mutu sai suka tashi gaban Allah sai Allah ya ce ina wanda yake ce ba zan gafarta wa bawa sai ce ya Allah gani nan saboda ya yi zunubi ya yi zunubi sai Allah ke na gafarta mishi kai kuma na kai ka gidan wuta domin ka ɗauki matsayin Allah ka ce Allah ba zai gafarta mishi Allah dan ya nuna ma shi ne cikin iko to ya gafarta miki kai kuma ba gafarta maka kuna gane wannan karatu don a nuna ba mai gafarta zunubi sai wa Allah shine ya kira zunuba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah wannan ba yana nuna cewa ka je kai ta zunubi Allahu ghafurur rahim eh Allahu ghafurur rahim amma kuma shadidul iqab idan ka ce ya Allah ga gafar rahim an shi kenan mala ya ba mu satan asa komai ma zan je to dan gini to dan zane in Allah ya yi dan gidan aljanna ne kawai zan je aljanna in dan wuta ne shi kenan daga nan mun gane kadara ya hau kanka da zaran ka kama aikin banza to ka kama hanyar zuwa gidan wuta da zaran ka gyara to ka kama hanyar zuwa gidan aljanna saboda ka ya ku bayan Allah annabi Nuhu da ya zo ya gaya wa mutanensa ku bauta wa Allah ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta ku daga zunubanku wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma in ka tuba Allah zai jinkirta muku zuwa ajalin musamma malamai suke cewa wannan ma'anarsa duk mutumin da ke kyautatawa ya kyautatawa iyaye ya kyautatawa dangi ya sadar da zumunci hadisin manzon Allah tsara da cikin Allah tabbata gare shi ya ce man ahabba duk wanda yake son Allah subhanahu wataala ya faɗaɗa mishi yusa da lahu fi wa yansa lahu fi ajri Allah ya ja kwanansa falyasil rahimu ya sada da zumunci wanda yake wata ta da zumunci za a sa adadin rayuwarsa ya karu a bayan ƙasa shi ne annabi nuhu yake cewa mutanensa in kun bi Allah wa yu'akhirkum ila ajalin musamma sai Allah ya sa a jinkirta muku rayuwarku har zuwa wani ajali na musamman domin kowane rai dole sai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ya sa kowace rai tana da ajali musamman idza jaa ajalullah inna ajalallahi idza jaa la yuwaffa law kuntum ta'lamun saboda haka adalin ubangiji in ya zo ba a jinkirtawa shi yasa qur'ani yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fayaqul fayaqul madha fayaqul rabbi lawla akhartani ila adalin ila طيب فأصدق وأكن Allah ya ce ne wallahu Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da dukiyar da muka azuta ku da shi dukiyar ka aure Allah ya baka ya azuta ka da min kabli ayyati yawmun yati ahadakum min kabli ayyati ahadakum al-maut tun kafin mutuwa bai zo ɗaya daga cikin ku ba fa yaqulu rabbi laula aqartani ila ajalin qarib ballan kana ya daura cewa ya Allah a saurara mini har zuwa lokaci kaza eh fa asaddaqa wa kun min as ya Allah ina saurara mini zai ta bada sadaka har zuwa lokaci kaza zama cikin mutane girki. saboda haka kar ka yadda har sai lokacin da mutuwa ya kusa ka ce wasiya abawa da kaza abawa da kaza ga sadaka kaza yi tun kana da lafiya Allah na son sadakar da aka yi wa anta sahihun sahih kana da lafiyarka kuma kana kwaɗayi dukiyar kana son dukiyar amma sai ka cire dukiyar ka ba saboda Allah kana son dukiyar saboda Allah ya yi wa bayan Allah waɗanda suke bawa da dukiyarsu amma kuma duk da haka suna son dukiyar saboda haka Allah madaukakin sarki yana gaya yana ba mu labarin mutanen annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu na ce musu ya yaghfir lakum ay min dhunubikum wa yu'akkirukum ila ajalin musamma inna ajalan la idza jaa la yu'akkiru lakum ta'lamun wato ajalin ubangiji in ya zo in lokacin mutuwa yayi la yu'akkar ba a sabara kowa law kuntum ta'lamun da kun kasance kuna sani da kun gyara aiki ku kafin lokacin mutuwa annabawa ne kawai ake ba su zaɓi in lokacin mutuwarsu babu wani annabi da zai mutu sai an tambaye shi ka yadda kana so ka mutu yanzu Aisha matan manzon Allah ta ce na gane haka lokacin da manzon Allah ke ciwon ajal sai na ji manzon Allah ya ce ila rafiqil ala ila rafiqil sai na gane cewa an ba manzon Allah zabi yana har ma ya zaɓi cewa a riskar da shi ga abokan tafiya mafi ɗaukaka kenan ya yadda ya mutu a wannan rana kuma ranar mazan Allah bai kwana duniya ya nuna annabawa ana ba su annabi Musa alayhi salam hadisi ya danta da mala'ikan mutuwa ya zo mishi a suran mutum yana zuwa sai ce kai yace ni mala'ika ne na mutuwa ya to ina zuwa da ya bulo sai da ya fasa mishi na ka zo ka ce za ka ɗauki rai na kaiwa hadisi ne saboda haka sai mala'ikan mutuwa ya kuma ce ya Allah bawanka annabi Musa baya son mutuwa sai Allah ya ce koma ka gaya mishi ya samo dabba kamar rago ko saniya ya dafa ta inda hannunsa yake a kirga adadin gashi, shine adadin shekaru da a karanci a annabi Musa mala'ika da yake to Allah ya ce ka dafa hannunka a kara maka adadin abin da ka taba na gashi shekaru nawa yace to bayan nan fa yace in ya kare ka sake dafa yace bayan nan fa ka sake dafa yace bayan nan fa abin da nake tsoron ne zai zo mutuwa ce yace eh, to na yadda zan a kare ka na'am saboda ka ya nuna annabawa suna neman ana neman wato zabin su kafin su ainihin wato koma zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka babu wanda sun ran da zai koma zuwa ga Allah sai su suke da wannan garanti saboda haka annabi Nuhu ke cewa Allah madaukakin sarki ya kasance idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun inna ajala Allah ajali na ubangiji idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun sai Allah ya ce gaba ala rabbi inni da'utu qawmi lana wa lahara to yanzu so magana da'awa annabi Musa annabi Nuhu alaihi salam yace qala rabbi inni da'utu qawmi lana wa lahara ya Allah mutanen nawa na musu da'awa babu dare babu rana na kira su da dare na musu wa'azi cikin dare na kira da rana na musu wa'azi na'am falam yaziduhum du'a'iya illa firara amma wannan mutane nawa ba sa jin wa'azi na ba su ansawa sai illa firara sai gudu suke saboda haka duk lokacin da wa'azi ya zo musu in an zo an saurara gaba daya falam yaziduhum du'a'i illa firara sai ne وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال الأولين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا to yanzu maganar da'awa an shiga fagen da'awa saboda haka za mu ga yadda da'awar annabi nuhu yake yaya da'awar ta kasance yaya wani irin kiraye kuma sannan mu ma wani irin salo wani irin abu za mu ɗauka wani irin darasi za mu ɗauka daga wannan da'awa da karantarwa wannan sai gobe Allah ya gamsu wannan insha Allah Allah ya sanya albarka Allah ya subhanahu amin tambayoyi ko mafi yawan tambayoyi da na duba da gani nema ne na addu'a addu'a addu'a addu'a da neman biyan bukata da wasu abubuwa eh? saboda yana addu'a kowa da sa ta alkhairi Allah shi biya mana baki na amin Allah ya sa mu dace don haka ana rama a hada kowa da kowa da kowa da kowa cikin addu'a da kuma ƙasarmu da shugabanninmu da malamanmu da jagororinmu da wannan kungiya ta mu أسنى سكين أسنى اللهم هدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليك لا ملجأ ولا جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم